Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya niyya da lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhaba da kamo shirinmu na wannan dare ta Juma'a babban rana. Yau tara ga watan Janairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da labarin duniya. Assalamu alaikum. Pakistan tana gab da karkare shirye-shiryenta na kulle yarjejeniyar dala miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari biyar don samarwa wa ƙasar Sudan makamai da jiragen yaƙi a cewar wani tsohon babban jami'in sojan ruwa da wasu majiyoyi uku. Wannan yarjejeniyar za ta bunƙasa karfin sojan ƙasar Sudan a yayin da suke faman gwabsa faɗa da dakarun 'yan tawaye. Yaƙin da ake yi a Sudan ya haddasa mafi mummunan al'amari ga al'umma a duniya fiye da shekaru biyu da rabi abin da ke barazanar durƙusar da ƙasar. A yarjejeniyar da aka kulla, Pakistan za ta samar da jiragen yaƙi goma da jiragen sama marasa matuƙi na drones 200 a cewar biyu daga cikin majiyoyin da ke da masaniya kan batun. Tsohon sojan sama na Pakistan mai ritaya Amir Masood ya ce an riga an kammala magana. Sojojin Pakistan da kuma ma'aikatar tsaro ta ƙasar ba su mai da martani kan tambayoyi game da batun ba. A wani labarin kuma ranar Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mata su ne suka fi fuskantar wahala a yakin da ake kwabsawa a Sudan. Majalisar ta ce yawanci gidajen da mata ne ke jagoranta na fuskantar rashin isasshen abinci. An katange ƙasar Iran daga sauran duniya ranar Juma'a ta hanyar daƙile kafafen sadarwa na wayar tarho da intanet da kuma soke tashin jiragen sama. yayin da gwamnatin kasar ke ci gaba da fuskantar bore da zanga-zangar adawa da ta karaɗe ko'ina a faɗin ƙasar Hukumomin Iran sun yanke hanyar sadarwa ta intanet a ƙoƙarinsu na kwantar da tarzomar da ke ƙara haɓaka yayin da hoton bidiyo ke nuna gine-gine na ci da wuta sakamakon zanga-zangar nuna adawa ga gwamnati da ta fara saboda gazawar gwamnati wajen farfaɗo da tattalin arziki a birane da dama a faɗin ƙasar. Masu rajin kare haƙƙi sun ce a kusan makonni biyu mutane da dama sun rasa rayukansu. Gidan talabijin na Iran ya sanar cewa an kashe 'yan sanda da dama. Da yake jawabi ga 'yan ƙasar ta gidan talabijin, jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei ya ɗau alwashin ba zai ja da baya ba, inda ya zargi masu zanga-zangar da cewa Amurka ke tunzura su. Wani mai shari'a a ƙasar kuma ya yi barazanar yanke hukuncin kisa ga masu zanga-zangar. Tarayyar Turai za ta ba wa ƙasar Sham tallafin kusan Euro miliyan 620 wato dala miliyan 722 a wannan shekarar domin taimakawa wajen farfaɗo da ƙasar daga ƙangin yaƙi da kuma tallafawa al'umma a cewar shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ranar Juma'a. Shugaban ta ce Bayan shekaru da aka shafe cikin tashin hankali ƙarƙashin mulkin Bashar al-Assad, buƙatar da Sham ke da shi don ginawa da farfaɗo da ita na da yawa ƙwarai, kuma ina iya gani da idona a jawabin da ta yi yayin da ta kai ziyara Damascus babban birnin ƙasar Sham. A shekarar da ta gabata ne tarayyar Turai ta ɗage takunkumin tattalin arziki da ta ƙaƙaba wa ƙasar Sham tun bayan da 'yan tawaye suka kada gwamnatin shugaba Bashar al-Assad bayan da aka shafe shekaru goma ana gwabza yaƙin basasa. Ƙungiyoyin 'yan tawayen Kurɗawa sun ƙi yarda da buƙatar gwamnatin ƙasar Sham na su janye dakaransu daga wasu ɓangarorin Aleppo a cikin shawarar tsagaita wuta da aka yi ranar Juma'a, inda gwamnatin Sham ta ƙara kai wasu hare-hare yayin da hukumomi a ƙasashen yamma ke kira da a kawo ƙarshen faɗan. Akalla fararen hula tara ne suka rasa rayukansu yayin da mutane 140 suka tsere daga gidajensu a Aleppo, inda 'yan tawayen kurdawa ke kokarin ci gaba da rike madafun iko na wasu unguwanni da dama da suke rike da su tun da aka fara yaƙi a shekarar 2011. tsagaita wutar da ma'aikatar tsaron sham ta sanar ta buƙaci 'yan tawayen kurɗawan su janye dakaransu daga inda suke rike da iko a arewa maso gabashi wannan zai kawo ƙarshen duk wani madafin iko da 'yan tawayen ke rike da shi a wasu sassa na aleppo labaran duniya kenan da saudat kabir ta karanto mana yanzu za mu shiga fagen rahotanni A baya-bayan nan ne dai jam'iyyar APC mai mulkin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta yi watsi da wani yunkuri na tsige gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da majalisar dokokin jihar ke shirin aiwatarwa. Jam'iyyar APC ta ce sam ba za ta amince da wannan shirin tsige gwamna ba, kamar yadda za ku je a wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana. A baya-bayan nan ne dai jam'iyyar APC mai mulkin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta yi watsi da wani yunkuri na tsige gwamnan jihar ta Rivers Simini Lai Fubara da majalisar dokokin jihar da ke yunkurin yi a cikin wata sanarwa a baya-bayan nan jam'iyyar ta apc ta fitar a jihar ta rivers ta ce duk da cewar tana girmama majalisar dokokin jihar rivers amma labudda ba za ta amince ba da wani batu na tsige gwamnan jihar ta ribas Majalisar dokokin jihar ta ribas dai ta sanar da kaddamar da wani shiri na tsige gwamnan jihar ta ribas Simini Layi Fubara da mataimakiyarsa Ingozi Udu bisa zarginsu da ake yi da, da saba dokokin aiki musamman na ƙasa jam'iyyar apc dai a jihar ta ta nuna cewa yunkurin da 'yan majalisar ta jihar ke yi musamman ta da kayar baya ne da kuma ta da zaune tsaye a jihar ta rivers apc dai ta ce 'yan majalisun jihar ta su guji kawaya mutsi da tashin hankali a jihar rivers da ma mai da hannun agogo baya su guji kuma duk wani abu da zai tada rikicin dambarwar siyasa a jihar rivers bayan ya riga ya wuce. Alhaji Musa Sa'idu wani daɗaɗɗen zama jihar Taribas ne da ya kwashe shekaru da dama wanda kuma ke bibiyar rikicin jihar Taribas ya ce. Yawa, ni na ganin ko da suke kasa duk gurufin su ɗaya. Amma in ne za a faɗi gaskiya shi wannan gwamnati ne bai neman shiri an zo an sa dokar ta ɓaci ta ƙare wata shida an dawo an shirya kuma ya haɗuwa da su ya ki ba da sunan kwamishinoni sai shekaran jiya kowa ne kwana uku da wuce zuwa na dawai advisors a matsayin kwamishinoni kuma kasan dole ne kwamishinoni sai sun bi wajen gidan majalisa kan da a tabbatar da su wannan babu dama shirin su chief of staff a cire shi da SSG an cire SSG an bar chief of staff shi ko chief of staff wannan shine matsala ya haddasa rigima ino ya hana ga gwamna an ka tura takarda ganin gwamna sai ya yage an a shirin da suka za a cire shi a zauna lafiya to gwamna ya ki cire shi. Idan ba manta ba dai a watan Disamban da ya gabata gwamnan jihar Tareba Simini Lai Fubura ya koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar jam'iyyarsa ta PDP. Wannan rigimar dai ta kara ta da jijiyoyin wuya da kuma ɗaukar wani sabon salo inda tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan Abuja a yanzu Barisa Yeso Muke ya ziyarci jihar Taribas inda kuma abubuwa suka ci gaba da rikicewa a sassa daban-daban na jihar ta ribas To ko menene masana shari'a ke cewa dangane da wannan zargi da ake yi ma gwamnan jihar ta ribas Simini laifu bara da kuma mataimakiyarsa barista Sadau Garba wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma dangane da wannan dambarwa. To shi ta dai kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da dama ga 'yan majalisa na jiha da ainihin su tsige gwamna idan gwamna ya saba ma kundin tsarin mulki na ƙasa wanda suke kira da turanci gross misconduct eh sosai yana da cikin ƙa'idodi a kundin tsarin mulki na ƙasa na farko shine sun tura mai notice cewa lallai za su tsige shi ya shirya to sai su aika ma kuma babban jojin chief judge na na wannan ah, jiha ba na ƙasa ba na jihar Rivers za su tura mai wannan shi zai yi constitution din abin da aka ce ma panel wanda za su zo su zauna su za su saurari wannan abin idan aka yi constitution panel aka kare so ya binciken da ya kai sai ya tura wa majalisa masu sharhi akan al'amuran yau da kullun da tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum wato dama ita siyasa har kullum ba ta da aboki na dindindin dindindin kuma ba ta da maki na dindindin sai dai maslaha ta dindindin wannan shine abin da yake faruwa mun kuma mun kalli abin takatokan za mu iya fahimtar cewa dama ita jam'iyyar apc duk wanda yake gwamna a jihar ta shine shugaban jam'iyya kaga kenan ga gwamna ga kuma shugaban jam'iyya shine za a fi samun abin da ake so a gurinsa ba wanda ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan abu biyu da na ambato ba shi yasa yake ta wannan haushi wanda ba shi da amfani ya kama nan ya kama can ya kokarin da rikici a nan ya kokarin tada rikici a can wai shi yana ganin cewa har yanzu yana da katabus amma hakikanin gaskiya ba shi da katabus da ya saura masa. Lamido Abubakar Sokoto daga yankin Niger Delta. A gaida Lamido Abubakar. a zaman majalisar tsaro da mahukuntan jihar gombe suka gudanar gwamnan jihar inuwa yahaya ya aina haramta sana'ar sayar da karafa ko jari bola a fadin jihar to sai dai wani dattijo wanda ya shafe shekaru fiye da hamsin a wannan sana'ar malam muhammadu umar kalshingi ya yi tsokaci a zantawarsa da wakilin gta hausa amurka ke magana aliyu bala gerengi wato wannan sana'a ba ita ce barazanar tsaro ba barazanar tsaro shine rashin abin yi magana ta gaskiya yawa wurin da zamu bayar wa gwamnati shine a takaice ta sa ido a dillalan da suke sayan wannan kaya dilolin da suke sayan wannan kaya su ya kamata a sa wa ido yawa a tabbatar da cewa suna sayan ingantaccen kaya ma'ana halaccen kaya amma wani zai fitar da tsohon kayansa zai sayar nasa ne na gidansa ya cire wannan kenan wani kuma zai fitar da kwanon gidansa ko kuma wani mai kama da haka dai zai sayar wani kuma motarsa ne ta ce wani abu zai sayar da mace can ya kuma wani amfani amfani da kudin kan hana an samu matsala. A jawabinsa ga manema labarai bayan zaman majalisar tsaron da jihar ta gudanar, Antoni Janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Gombe barista Zubairu Muhammad Umar ya bayyana cewa. Kwamitin ta yi magana akan uh, bola jari kamar yadda aka sani 2014 um, ko kone aka dan tashi hankali a watan August wanda ya sa aka ce to ya kamata a yi wa wannan harka ta bola jari a mata tsari domin ana tafiya kara zube. So in ka fidda tsari akan cewa ga abubuwan da za su yi ga kuma ƙa'idodin da ya kamata su bi to amma abin bakin ciki shine jami'an tsaro sun kawo rahoto a wannan zama na majalisa da ke nuna cewa su kungiyoyin nan na bola jari wannan masu sana'a din kansu bai haɗu ba sai ka samu shugabanci yana ba su matsala ba shugaba ko kuma ka samu kungiya ɗaya da shugabanni fiye da biyu wanda to ba za a san waye shugaba waye ba shugaba ba kuma aka ga alama ma a yanzu wannan harka na banda bai dace ba na dan bola jari ya karbi kayan sata ya sayar a cikin a ɓoye gaskiya abin bai daina ba kuma ba a yi maganinsa ba Gani haka wannan hukuma ta tsayar akan cewa daga yau an haramta sana'ar bola jari a jihar Gombe. Sai lokacin da jami'an tsaro suka gamsu da cewa lalle su wa'annan masu bola jari na suna shirye da su haɗa kansu kuma su kawo sunayensu a ƙarƙashin ƙungiya guda ɗaya wanda jami'an tsaro da gwamnati za ta amfani da su sannan ɗumbin al'umma suna bayyana ra'ayinsu game da wannan lamari inda malam umar walama ya bayyana mana ra'ayinsa da cewa hakika wannan mataki da gwamnatin jihar gombe na soke ko sana'ar bola jari ɗinnan. ina ganin daidai ne saboda in ba yau ba an yi kiraye kiraye mutane suna kiraye kiraye ga shugabanni ai suna da shugabanni su yan bola jari akwai bara gurbi a cikin masu kasuwanci tare da su saboda ana samun matsaloli ana samun kayan sata ana sata a ciki ana zuwa ana siyar musu yawwa to satan da ake kuma ya shafi har wuraren addini ba a bar masallatai ba ba a bar churches ba ba a bar kuma wurare na sana'o'i ba ba a bar gidajen mutane ba dama dai jihar gombe tana fuskantar matsalar rashin tsaro yayin da kwanakin baya aka kashe wasu mutane biyu a garin findiga da ke karamar kumar akko inda wani ma'aikacin gidan gwamnati ya kashe abokin aikinsa aliyu balagirangi amurka ke magana daga gombe a najeriya an gaida aliyu balagirangi Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun tattauna akan matsalolin haƙori inda likita ya yi mana bayani akan irin cututtukan da suke addabar haƙori da ma dasa shi, inda ya jaddada mahimmancin kula da tsaftar baki domin gujewa cututtuka. Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa tsaftar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. Wannan ya sa masu ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suke ta ƙoƙari wajen wayar da kan jama'a da bullo da sabbin dabaru don kula da lafiyar baki da haƙora. Kafin mu shiga cikin shirin, Bari mu ji daga bakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kula da tsaftar baki da kuma haƙoransu. Sunana Khalifa Jamilu, hanyoyi da nake bi na kula da na shine na farko dai da zarar na tashi da safe ina samu na yi brush aƙalla dai su uku a rana amma yawanci dai kan yi bacci ina ƙara yin brush saboda in tashi da safe still zamana dai na kula da na saboda barin shi ba brush in yakan jawo ciwon haƙori da wasu cututtuka haka wasu koda sun yi brushing zaka ji cewa eh still bakin yana wari wasu kuma da zaran sun yi dai zaka ji babu eh sunana Abdullahi muhammed eh da shike ni ina da ko kuma zan ce na tashi da ciwon haƙora na kasance mutum ne da baya wasa da abin da ya shafi tsaftace haƙora ina gudun abin da zai sake jawo min damuwa da na fuskance shi lokacin da nake girma an bani shawara a asibiti an ce mini kusan akwai alaka da sakaci rashin tsaftace haƙora shi ya jawo min yawan ciwon haƙora da nake fama da shi daga nan kuma sai na waye gari kawai da na zamanto bani wasa da abin da ya shafi yin brush kusan zan ce so uku a yi ne wani lokaci idan ko ban samu dama ba nakan yi so biyu da safe da dare Ƙwararren likita a ɓangaren haƙora Dr. Mustapha Danjuma Abubakar ya yi mana ƙarin bayani game da yadda ya kamata a kula da lafiyar haƙori da baki. Kula da lafiyar baki abu ne mai faɗi sosai fiye da yadda yawancinmu muke tunani. Sama dai shi kan shi amfani da man wanke baki da buroshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana ba da kariya ga cututtuka da yawa amma dole sai mutum ya amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi wanda yake kungiyar likitocin haƙora sun yarda cewa eh, lalle man bakin bakin ba shi da illa sannan kuma shi kan shi brush din ya kamata mutum ya je asibiti a ba shi shawara yadda wani irin brush zai yi amfani da shi kada ya dauki brushin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana yana gurje mashi dasa shi da sauransu shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma ya yi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi akwai mu ta likitocin haƙora ta najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki zaka ga a mai din zaka ga an sa man bakin ya samu sahalewan kungiyar likitocin hakora ta Najeriya amma yawanci an rubuta shi to zaka ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association to a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancin su saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje gwaje sannan za a ake yarda da wannan ba haka kawai bane idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da sai mun duba an yi an tabbatar cewa eh lalle man nan yana da duka abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji kamar misali wasu sinadarai suna da iya kawo ciwon daji wasu suna iya lalata hakori su kawo zaizayen ga dasa shi da kuma lalata shi kan shi haƙorin su rage wannan sinadari da suke sa ma haƙori ya ƙarfi sosai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga haƙori sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake ake bukata waɗanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyan haƙori da sasashi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki. To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta musamman ma da ita ce abin damuwa ita cutar noma wanda a wani bangaren hausa ake kiranta da gauɗe. Kamar kuma akwai karancin wayar da kai ita wannan cuta shin yaya alamunta yake suwa tafi kamawa. To noma kamar yadda muka sani a ah, cuta ce wanda ake kira ciwon gaude wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu ana aka fara ganinta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can a daga nan aka fara samu to amma a hankali su saboda an samu ci gaba kan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kauda wannan cutan so yanzu ake sai abin ya tattaro ya zo an fi samu a nan kasashen afirka kasashen afirka afirka kuma akwai inda ake kira sub-saharan african noma belt da turanci so wannan inda najeriya tana ciki najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin sokoto kebbi zamfara katsina kano kaduna amma ana samu a ko ina a najeriya don da ma imani ba a samu a arewa maso gabas amma da muka je jihar ebonyi sai muka samu mun samu masu noma din fiye ma da yadda muke samu a arewa maso yamma alamunta yakan fara ne daga ciwo ciwon dasashi idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi ya cinye naman da yake a dasashin kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya burma wannan a kuncin mutum daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin na wanda muke kira soft tissues in ya bata kuma ya je ya ci kashi daga nan sai ya zo ya lalata gaba ɗaya fuskan mutum sai ake samu ake kira facial deformity sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum saboda sama da kashi casa'in na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati biyu zuwa uku so wanda suka samu suka yi surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki so shi kuma yana bukatan dole sai an tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery an yi an ƙara samo an ƙara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska an gyara mashi gyara sosai aiki ne wanda yake yana bukatan kuɗi sosai amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen ganin an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara ba sun kashe ko sisi ba me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti a nan ma'aikatan lafiya ta tarayya muna zuwa jahohi jaha-jaha mu tara masu ruwa da tsaki a kan kiwo a kan harkar kiwon lafiya tun daga matakin farko da malaman haƙura na wannan jiha ɗin da kuma shugabannin al'umma daga kowace lokal gamman da kuma shugabannin masu maganin gargajiya saboda mun fahimta lalle suna da mahimmanci sosai da kuma mutane masu kawo a kan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers da kuma mutane masu wayar da kan mutane wanda suke aiki wanda nowa wato community mobilization officer daga kowane local gama muka tara su muka nuna musu hotuna da yadda cutar nan take ci gaba da abin nan kuma nuna musu in an ga cutar yadda za a yi reporting sannan muna creating reporting platform na whatsapp misali inda an ga mai cutar za a ɗauki hoton shi a tura mu kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne to da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti tun daga kawo shi da gida har asibiti har aiki har mai da shi ba a ba da ko sisi ma'aikatan lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin namu ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa lafiya jari ce, mu huta lafiya. Rayuwa lafiya. Shirin lafiya jari ce kenan wadda Hauwa Umar ta shirya kuma ta gabatar. Yanzu lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni a takaice. Za mu leƙa ɓangaren sayar da sayarwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya musamman nahiyar Turai. inda za mu fara da waɗannan ƙungiyoyi kamar haka. Dan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Masar Umar Mamosh mai shekaru 26 da haihuwa baya ƙaunar barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a watan Janairun nan. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta matsa kan ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund ɗan ƙasar Jamus Nikos Lauterbach mai shekaru 26 da haihuwa. shi kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa na kasar faransa dan shekaru 27 da haihuwa diet kano ana sa ran dan wasan zai sabunta kwantrakinsa da kungiyar kwallon kafa ta baya munich Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Aston Villa kuwa ta amince kan yarjejeniyar kuɗin da ya kai ma fam miliyan goma kan matashin ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon ƙafa ta mes da kuma Luxembourg Brian Majo. idan muka sake koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid kuwa kungiyar kwallon kafa ta madrid din ta buƙaci rabuwa da dan wasan bayan ta dan kasar jamus antonio rudiga inda ta bayyana cewa ta sa masa kuɗin da ya kai mafan miliyan tara sai dai da yiwuwar kungiyar kwallon kafa ta chelsea ko psg suna nuna sha'awarsu na ganin cewa sun ɗauko dan wasan wadda suke yunkurin raba shi da ƙarshen zamansa a wannan ƙarshen kaka manchester city kuwa na son ɗauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta brentford dan kasar italy mai shekaru 21 da haihuwa Michael Kayodi idan muka leƙa wasu bangaren kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta shiga hamayya kan ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan ƙasar Ingila mai shekaru 25 da haihuwa daga ƙungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace Magui sai dai kuma akwai buƙatar cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana ta yunkurin ganin cewa ta buge kowace ƙungiya domin ganin cewa ta mallaki ɗan wasan gwi nan ba da jimawa ba cikin wayanda ake ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din za ta muge don daukan dan wasan ya hada da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wanda ita ma ta nuna kwadayinta na ganin cewa ta dauko dan wasan. Tottenham ta cimma yarjejeniya da dan wasan baya na kasar brazil santos salvo ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves ta ce dan wasan ta matthew mani ba na sayarwa ba ne dan wasan dan kasar ingila kungiyoyi da dama sun kai hari dan ganin cewa sun dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta wolves din dai ta nuna sha'awar ta na ci gaba da rike dan wasan zuwa waɗansu lokatai bala dayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Pakistan tana gab da karkare shirye-shiryenta na kulle yarjejeniyar dala miliyan dubu ɗaya da dubu ɗari biyar don samar wa ƙasar Sudan makamai da jiragen yaƙi, a cewar wani tsohon babban jami'in sojan ruwa da wasu majiyoyi uku. Wannan yarjejeniya za ta bunƙasa ƙarfin sojan ƙasar Sudan a yayin da suke faman gwabsa faɗa da dakarun 'yan tawaye. Tsohon sojan sama na Pakistan mai ritaya Amir Masood ya ce an riga an kammala magana. Sojojin Pakistan da kuma ma'aikatar tsaro ta ƙasar ba su mai da martani kan tambayoyi game da batun ba. A wani labarin kuma ranar Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mata su ne suka fi fuskantar wahala a yakin da ake kwabsawa a Sudan. Majalisar ta ce yawanci gidajen da mata ne ke jagoranta na fuskantar rashin isasshen abinci. An katange ƙasar Iran daga sauran duniya ranar Juma'a ta hanyar daƙile kafafen sadarwa na wayar tarho da intanet da kuma soke tashin jiragen sama. Yayin da gwamnatin ƙasar ke ci gaba da fuskantar bore da zanga-zangar adawa da ta karaɗe ko'ina a faɗin ƙasar. Masu rajin kare haƙƙi sun ce a kusan makonni biyu mutane da dama sun rasa rayukansu. Gidan talabijin na Iran ya sanar cewa an kashe 'yan sanda da dama. Da yake jawabi ga 'yan ƙasar ta gidan talabijin, jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei ya ɗau alwashin ba zai ja da baya ba, inda ya zargi masu zanga-zangar da cewa Amurka ke tunzura su. Wani mai shari'a a ƙasar kuma ya yi barazanar yanke hukuncin kisa ga masu zanga-zangar. Tarayyar Turai za ta ba wa ƙasar Sham tallafin kusan Euro miliyan 620 wato dala miliyan 722 a wannan shekarar domin taimakawa wajen farfado da ƙasar daga ƙangin yaƙi da kuma tallafawa al'umma a cewar shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ranar juma'a shugaban ta ce bayan shekaru da aka shafe cikin tashin hankali ƙarƙashin mulkin bashar al-assad buƙatar da sham ke da shi don ginawa da farfaɗo da ita na da yawa ƙwarai kuma ina iya gani da idona a jawabin da ta yi yayin da ta kai ziyara Damascus babban birnin kasar Sham. Mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma abokan aikinmu da ke Washington DC. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.